na san mu yadda na sha a baya na san ba zan sha ta yanzu ba na riga na kammala komai da zarar na dawo daga kwas ba abin da za a yi sai magana auren mu ya muna tafiya kawai za ka zo ka tare mu Allah ba na kai mana shi kai wanda aka zo gurin ta ba ta magana ba sai kai me kawo ka inda nake fa yo me yake ka saurayi gurin budurwa banda abin ki haye zo gidansu kuma amma dai ka san ba a so dole ko ba na san ka sake zuwa inda nake ba ku guda su ne su ne wanda suka kashe sahid shege dama baka mutu ba